This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza, da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Yulin shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su aisha ba makanan labarai ta sarfilu an yi ta raɗe raɗi a kan batun ko biden zai iya fuskantar kalubalolin duniya a wurin babban taron ƙawancen tsaron nato da aka yi don bikin zagayewar kawancen na biyar. ana tattaunawa akan yiwuwar wata shawara akan kasancewar dakarun isra'ila akan iyakar gaza da misra sannan wata kotun rasha ta tasa ƙeyar wasu mambobin wata ƙungiyar leƙen asirin ukraine gidan kaso To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa tarzoma a gidan yaron Katokali ta yi sanadin arce wasu fursunoni galibin su 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar. Mutanenmu, mutanen daji da macaya da manoma su ba da gudunmuwa su diba su sa hankali cikin dajin ga wanda an ga hankalin shi a tashe yake yana cikin gudu ya kamata nan da nan a samu a hada a jami'an tsaro. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce ta gano aniyar 'yan ta'adda na kai hari akan wasu muhimman kadarorin najeriya we are aware of some of the plans of this terrorists to target some critical infrastructure in the country and we have in place measures to forestall such plans sai a biyo mu domin jin cikakkun rahotannin namu daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen hausa ke ɗaukan nauyin kamuku muku sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya shafa akalla tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida tare da ba da cikakken bayanai a game da al'amuran hulɗa da ƙasashen waje da kuma kare matsayarsa na ci gaba da neman tazarci a wa'adi na biyu duk da ayar tambayar da ake da ita akan lafiyar kwakwalwarsa. Biden ya yi jawabi a ƙarshen taron NATO a Washington inda shugabannin suka amince akan kwararan matakan da za su ɗauka don ƙarfafa Ukraine damar kare kanta daga har-haren Rasha. Shugaba Biden yana sane da cewa bayyana a gaban 'yan jarida inda zai sha tambayoyi akan siyasarsa nan gaba idan idan ya bayyana a gaban 'yan jarida lamari ne da zai kasance babban kalubale wannan ya biyo bayan wani babban katobarar da ya yi yayin wato 'yan mintuna gabanin nan inda ya gabatar da shugaban ukraine volodymyr zelensky da sunan babban abokin hamayyarsa And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he Biden ya ce yanzu kuma zan gabatar muku da shugaban kasar Ukraine mai karfin zuciya kamar yadda ya kasance jajirtacce. Jama'a na gabatar muku da shugaba Putin. Shugaba Putin zai yi nasara akan shugaba Putin, shugaba Zelensky kenan hankali na ya karkata kan ganin mun yi galaba akan shugaba Putin. Muna da aiki a gabanmu. A ƙarshen yinin jiya Alhamis da aka wuni ana tarurruka a wurin babban taron neto. Biden ya yi kimanin sa'a guda yana amsa tambayoyin manema labarai inda ya yi yunkurin burge su fiye da katobarar da ya yi sannan ya mai da hankali kan abin da yake ganin shi a matsayin kalubale mafi girma a kan takarar shi yana mai goyon bayan Ukraine a kan hare-haren Rasha ya kuma ɗau alhakin abin da ya ayyana da nasara. masu shiga tsakani don ganin an tsagaita buɗe wuta daga bangaren isra'ila da misra suna tattaunawa akan wata na'urar leƙen asiri da ke kan iyakar gaza da misra wanda zai iya baiwa isra'ila dama ta janye dakarunta daga yankin idan har an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar bisa bayanan wasu majiyoyin misra da kuma wata majiya ta uku da ke da masaniya akan wannan al'amarin. tambayar anan ita ce ko dakarun isra'ila za su tsaya a kan iyakar ne kawai wanda ya kasance wani batun da ya zama kadangaren bakin tulu da kai ga wato da kai ga ga tsaida tsagaita bude wutar kasancewar da mayakan kungiyar falasdinu na hamas da misra da wani mai shiga tsakani ba su amince da isra'ila ta girke dakarunta a yankin ba. isra'ila ta damu da cewa har idan dakarunta suka bar kan iyakar isra'ila take ayyana ta da mashigar philadelphia bangaren hamas mai daukan makamai za su iya shigo da makamai da wasu kayayyaki daga misira zuwa gaza ta hanyar karkashin kasa wanda zai ba su damar sake mallakar makamai da za ta sake yi wa isra'ila barazana wata kotu a yankin donetsk na ukraine da ke karkashin ikon rasha a yau juma'a ta ta sakayar wasu mambobin kungiyar osce masu yi wa ukraine leƙen asiri zuwa gidan kasu a kan laifin leƙen asirin ƙasa a wata shari'ar da kungiyar wato kungiyar tsaron turan ya alawadai da ita kotun jamhuriyar al'ummar donetsk ta samu vadim gulda mai shekaru 56 da laifi sannan ta yanke mishi hukuncin daurin shekaru 14 a wani gidan kaso mai tsananin dokoki abinda ofishin babban mai shari'ar rasha ya faɗa kenan cikin wata sanarwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba aisha ta sake damar da karshen labaran duniyar kafin nan a jamhuriyar Nijar hukumomi na karfa matakan tsaro a gundumar talibiri da nufin farautar fursunonin da suka arce a jiya alhamis da la'asar da gidan yarin katokali da ke tazara kilomita hamsin daga yamai kawo yanzu ba a bayyana waɗanda suka gudun ba a yayin da ma'aikata cikin gida ta watsa sanarwar ta umarci ɗaukacin gwamnoni da shugabannin gargajiya da shugabannin addinai da su ɗau matakan zuba ido tare da faɗakar da al'umma kan buƙatar sanar da ma'aikata da zaran an lura da wata bakuwar fuska. wakilin murya amurka a musulun wani barma ya aiko mana da karin bayani mummunar ratar zoma ce aka ayyana cewa ta barke a gidan kasan kutukale cikin yanayin bazata a kurkukun da ke ɗaya daga cikin mafi tsauraran matakan tsaro a nijar wuri ne na ajiyar 'yan ta'adda da masu safarar miyagun kwayoyi da makamai da gaggan 'yan kife ya zuwa wannan lokaci ba a bayyana adadin waɗanda suka sha ba ko da yake wasu rahotannin da babu tabbas kansu na cewa an ɗebi makamai da motoci tuni hukumomin birnin tilaberi suka kafa dokar hana fita daga karfe tara na dare zuwa shida na safe matakin da jim kaɗan aka faɗaɗa shi zuwa illahirin garuruwan gundumar da zumar hana mutane shiga daga wasu yankunan na daban to ko cikin wani yanayi aka waye gari a babban birnin jihar ta tilaberi mazaunin tilaberi ibrahim mamudu dan farar hula ne wannan doka da an kasa mutane sun ɗauka sun rike da hannu biyu da harkar tsaro ce yanzu da safiya ta waye kowa yana nan cikin harkar shi kawai ba a yi komi ba tunda kowa a hankalin shi kwance kowa ya kama aiki shi in motoci sun zaka bakin inda post da police jawo suna aikin su babu wata matsala ministan cikin gida ya umarci daukacin gwamnonin jihohi da shugabannin kananan hukumomi da sarakuna da shugabannin addinai su tsaurara matakan tsaro a gefe an buƙaci su shirya ayyukan faɗakar da al'umma kan buƙatar bada bayanan da za su taimaka a gano 'yan kasan da suka gudu yayin da rundunar kula da bincike ta baza dakarunta don bin sawu shugaban kungiyar conseil elever tilaberi ta makiyayan arewacin jihar tilaberi bubakar jallo ya gargadi jama'a ta bada haɗin kai mutanenmu mutanen daji da makiyaya da manoma su bada da gudunmuwa su diba su sa hankali cikin dajin ga Eh, duk wanda aka gani wanda ba a yarda da shi wanda an ga hankalin shi a tashe yake yana cikin gudu ya kamata nan da nan a samu a hada ma jami'an tsaro. A shekarar 2016 da 2019 ma an yi barin wuta a gidan yarin kutukale lokacin da aka kai wasu hare-haren da aka dora alhakinsu a wuyan 'yan ta'adda a matsayin yunkurin fitar da mutanensu daga kurkuku. sai dai abin da ya kana a wannan karan abu ne da masana sha'anin tsaro ke cewa akwai alamar hazo ta tare da shi dr amadu buntu jallo mai sharhi ne a kan sha'anin tsaro wannan kasar nukutukale da cikin nijar ma akwai wuya ka samu irin ta yaya ne dan kaso za su yi su samu bindiga cikin kasan nan su kore masu gardi su shiga cikin dashi ya kamata gwamnati ya bude anket a yi anket a gane harkan nan kar a yi wasa da shi a gane yadda an ka yi kuma waɗanda suna da hannu suki koma wane ne ya kamata a yi mai hukunci yadda ana hukunci mu dan ta'adda franchement kar a yi wasa da irin wannan ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto hukumomi ba su yi karin bayani ba kan abubuwan da suka biyo bayan matakan da suka ɗauka daga faruwar wannan tarzoma ta la'asariyar alhamis zuwa yau juma'a gidan yarin kutukale mai ɗaruruwan fursunoni na a tazarar kilomita hamsin da birnin yamai kuma kilomita ɗari da goma da tilaberi babban birnin jiha sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To Allah ya kyauta a gaida Solomon Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Aisha tare da karashin labaran duniya. China ta faɗa yau Juma'a cewa tana gudanar da artisan soji tare da haɗin gwiwar dakarun Rasha a kudancin gabar tekunta. bayan da kungiyar kawancen kasashen yamma da ke karkashin jagorancin amurka suka yi taro a washington sannan japan ta ce babbar kawar beijing moscow tana dada mata barazana ma'aikatar tsaron china ta ce sojojin kasashen biyu sun fara rawar daji tare da ta ayyana da joint c 2024 a farkon wannan wata na yuli sannan ta ce za su ci gaba har zuwa tsakiyar wannan watan. atisayen na ruwa da ta sama a yankin zanjiyan wani birni a kudancin gundumar gwandon da zimmar bayyana haɗaka da ƙarfin sojin ɓangarorin biyu yayin da suke tunkarar barazanar tsaro ta teku kana su tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya da na yanki a cewar ma'aikatar. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya ki amincewa da kiran da wasu shugabannin jam'iyyarsa suka yi na cewa ya janye daga takarar shugaban ƙasa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar. Bayan muhawarar shi da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a watan baya, wato a watan da ya gabata inda Biden ya yi ta tuntuɓe. To idan ba Biden ne jam'iyyar za ta tsayar a matsayin ɗan takararta ba wani ne za ta tsayar? Shugaba Joe Biden ya ce yana neman ta zarce ne don ya yi nasara. biyo bayan rashin kokarinsa a muhawarar da aka yi a makon jiya wato a watan jiya wasu shugabannin jam'iyyar suna kira da biden ya haƙura da takarar shugaban kasar a ƙarƙashin jam'iyyar democrats sai dai kuma watanni bayan gudanar da zaben fidda gwani da na wakilan jam'iyya wato na democrats jam'iyyar democrats ba za ta iya tursasa masa ya janye ba a cewar larry sabato wani daraktan cibiyar al'amuran siyasa a jami'ar virginia Lari ya ce hanya ɗaya ce kawai za a iya bi a cire shi wato a cire wani ɗan takara sannan shawara ta rage wa ɗan takarar ko zai halarci babban taron jam'iyya domin ba da dama ga wannan yanayin kwamitin ƙasa na jam'iyyar democrat ta shimfiɗa ƙa'idojin babban zaɓe har idan biden ya haƙura da takara mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris za ta kasance kan gaba a cikin jerin waɗanda jam'iyyar democrats za ta maye gurbinsa da su Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dalla. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce ta gano aniyar 'yan ta'adda na kai hari akan wasu muhimman kadarorin najeriya kowane mataki take ɗauka daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton we are aware of some of the plans of these terrorists to target some critical infrastructure in the country and we have in place measures to forestall such plans Daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba kenan. ke bayyana cewa muna sane da shirin da wasu 'yan ta'adda ke yi na kai hari akan wasu muhimman kaddarorin ƙasa saboda haka tuni mun ɗau matakan da suka kamata don kare aukuwar hakan kuma su ma jami'an tsaron da ke da alhakin hakan tuni an ankarar da su ta yadda ake watsa aliyar 'yan ta'addan general buba ya kara da cewar we therefore call on citizens a wannan fafatawa dole ne jama'ar ƙasa su fahimci cewar a fa magana irin ta tsaro ba za mu yi sassauci ba domin yin hakan ka iya jefa jama'ar ƙasa cikin garari wannan kuma babbar magana ce mai matukar muhimmancin gaske saboda haka ba mu da wani zaɓi illa mu ci gaba da fafatawa da samar da tsaro da aminci ga jama'ar mu muna kuma hakan ne don kare ƙasa da hanyoyin rayuwarmu a matsayin mu na mutane a gare mu tsaro shine babban abin da muka sa gaba a matsayin mu na sojoji don haka za mu tumar musa 'yan ta'adda a fagen daga don kasar mu ta samu ci gaba da bunƙasa. We will surely defeat the terrorists on the battlefield and we will help our nation to flourish. Kalaman Major General Edward Buba, daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi. Alhaji Bashir Dan Musa shugaban wata kungiyar 'yan kishin ƙasa ne mai suna Save the Change da ke sa ido akan aikace-aikacen da sojoji. To na farko dai su jami'an tsaro suna kokari gasken gaske wajen sun gasa da cewa an dakile wannan mummunan kuma wajen kai ma ainihin wurare masu muhimmanci na ƙasa mahari kamar turafin lantarki da sauransu. Kaga alhamdulillah an samu ci gaba tunda har sun gano wannan aniya tasu to kaga yanzu ya rage gare su ɗauki makamai wajen kare wayannan wurare. A dobin kaga saboda wannan abin da su 'yan ta'adda suka a gabas ta da jihar Borno ta kusa shekara shekara uku ba su da wutar lantarki saboda idan da suka yi ma turakun wutar lantarki na wancan sashen baki daya saboda haka su jami'an tsaro sun yi kokari da gaske gaske sai su yi kokari su ga cewa wannan yunkurin nasu bai wanzu ba a baya dai yan ta'adda sun sha kai hare-hare akan manyan turakun da suka kai wutar lantarki shiyar arewa maso gabashin najeriya to ko a halin yanzu mai jama'ar yankin ke cewa sunana sale bakoro daga damaturu jihar yobe a arewa maso gabashin najeriya a wannan zai sa mana fargaba ganin cewa baya bayan nan bamu jima daga fita daga cikin kangin eh, rashin wutar lantarki ba dangane da wasu 'yan ta'adda suka kai hari har suka bata turakun wutan lantarki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka anan Washington DC a wugun muna cewa karfe 11 da kusan minti goma sha bakwai na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na murya Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum. Madina Dauda ce kewa mai sauraro maraba da zuwa shirin da ɗan gari. Wannan shiri ya yi tattaki zuwa masarautar Uke da ke ƙaramar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. To, in muka zo ta al'adu kuma, wani irin al'ada ake samu a Uke? Alhamdulillahi, ila kula halin kamar da kika sani ne, kowane ƙasa ko kowane gari, kowane al'umma suna irin nasu al'adu. kowa ya san dai al'adan fulani ba wani abu bane wanda ya wuce a wasa irin na gada wato wanda ake kira sharo wato shaɗi da kuma wasa irin na buga kotso din nan da hausa ana cin kotso amma mu da fulani muke kira shi bango da za ga samari da 'yan mata za a fito ana gwada bajinta ana rere a je wannan unguwa wani lokaci za ki ga wannan ya tashi ga wannan riga zai je wancan riga sai a ce zai je beta da sassafe haka ko kuma da za a bar wancan unguwa wancan unguwa sai a yi mahaɗa sai a zo duka yan wancan riga wancan sai a zo wato ya zama kamar dandali a nan a ɗayan wasa to da yake yanzu dubiya da irin yanayi da ƙasa ya zo tun wani taro da aka yi na al'ada da aka yi a gaundare hmm. manya-manyan gaundare kasar eh, eh, kamaru ne ko eh, gaundare akwai al'ada da ake na bikin shanu na kowane shekara da ake yi to da wannan lokacin da ya zo da aka tafi wannan wuri manya-manyan dattibai da sarakuna shugabannin al'ummar fulani aka haɗu ga ya dace a kawo da wannan a jingina wannan al'ada na shaɗi dalili saboda yanayin rayuwa zamani ya zo boko ya shigo ciki so yara sai suna ɓata wannan al'adar da wasu wasanni da wasu nau'i na shaye-shaye na wanda bai dace ba ya yaro dan karami karamin shekaru ya je yana shan irin su kayan maye to in kayan maye nan ko muna iya faruwa al'ada da aka sani cewa bahilla ce ba raba shi da abin da ake kira langel ko kuma in ce ne ma'anan langel mm, eto eh wato dan sanda da muke ratayawa wato wanda shi ne da kagen shi kamar simbol ne kasan wannan bafulatani ne kuma da adda to wannan adda ta samu asali ne da tun zamanin jahiliya da ake kiwo za ki kiyo shi don akwai wuri da za a je wadda ba zai shigo ba dabbobi wato bisa shi ba su iya shiga ba to aka yi amfani da wannan sai a sassaƙe wannan itatuna ko kuma wannan ganyayyakin ko horanni din samu su ci ko kuma idan aka bar su kaci zai iya haifar musu da ciwon saifa ko wani abu haka mm. to sai a sassaɓe a kare wurin da su wuce kuma in kika lura kuma addinin musulunci ai rike wani dan makami kamar wuka ko adda sunna ne mai karfi mm. so da bai yiwuwa kana musulmi zaka da yin tafiya nan da can baka da wani sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda matsayinmu na makiyaya za a iya samun akasi dabba ya kasa to maimakon ta yi mushe to sai a gaggabta 'yan tarama ɗin sai a yanka hmm. so da wannan shi yasa ke ga al'adun wannan sana akwai wasu abubuwa da ake yi wadda kaman za a yi suna ko kuma za a yi gayyata ko kuma wani abu musiba ya faru ana so ma yan wafila fulani kiran gaggawa hmm. don a zo a haɗu to wani al'adun har yanzu ana ana yin shi ba a bar shi ba wanda za ki an taru za a raba da goro yanzu misali a nan wurin in maka raba goro to goro nan zai kai duk inda baki tare a kasar al'umma fulani to wannan na yogayeta na yogayeta za a yogayeta nan za a ce an raba goro an ba da goro kuma za a zo inda aka ce goro nan za a yi mahaɗa za a zo a haɗu a tattauna duk abin da ya kamata a tattauna don a gina da al'umma gaba. To ya batun auratayya take a okinan? Eh alhamdulillah batun auratayya mun gode Allah addini ya shigo sosai. dama abin da ya kawo mu da mu kenan su yada addinin musulunci a yi rayuwa mai tsafta ta gari to addinin musulunci ya yarda cewa in dai muddin kai musulmi ne ka amsa kalmar shahada kuma bincike ya kuma ya halatta a yi bincike wani irin tarbiyya kake da shi wani irin gida ka fito kuma menene na ka da abin da kake nima shin waliyanta sun aminta cewa ka nima in waliyanta sun aminta kuma waliyanka sun iso shi kenan. in dai ka cika wannan ka'idodin na kai musulmi ne baligi ne ka mallaki abin zaka cika sha kamar ta sita kuma koya mata addini alhamdulillah na'am to sauran wa'annan kabilan da ka lissafa ɗazu su ma suna auratayya a uke eh ana wannan auratayya mm. ana auratayya sosai ana in fat shi ƙara kawo ma ci gaba yanzu a cikin kashi goma na al'umma in kika je garin uke kashi takwas a cikin kashi goma zaki ga yan uwa musulmai ne mm. kuma haddo da suke da kaso biyu din suna gabatar da ibada su yadda ya kamata babu wani hau babu wani in fact saboda in tabbatar miki ma da akwai walwala da yanci idan kika wuce kofar fada inda fada na take daga can sama akwai majami'u na addinin kirista kamar akwai ekwa akwai wani ana kiran cocin ana kiran ercc daga can sama kafin ka shigo gari ma kofar shiga gari akwai redeemed christian church hmm. wanda mu ba mu hana su ba mu ba su yanci filaye ma duk kakannin mu suka ba su domin saboda a zauna lafiya kuma ana zaune lafiya alhamdulillah ba taɓa samun crisis ko wani abu ba yanzu ina zaune a nan a studio ɗin naku in zan ɗauki waya ko ba da umarni a ce a kira kowa da kowa ko shugabannin addinin nan ina mai tabbatar miki na baki minti goma insha Allah kowa zai halara don haka yasa saboda daɗin zamantakewar tare muka kafa wani muka asasa muka kafa wani kwamiti na kiyaye lura da ɗabi'u da zamantakewar 'ya'yayenmu da shiga da fitansu da nau'o'in rayuwarsu kafa wannan kwamiti dukkan wani majami'a wanda ke uke yana da wakilci a wannan kwamitin kuma dukkan bangarori da kika sani na al'ummar musulunci ijibu waves wato exalted bidawai kamata suna da ɗari katijaniya da kadiriya duka suna da wakilci a wannan kwamiti din kuma su da muka sa su muka ba su yanci muka ba su haƙƙi daidai da wani irin nau'i suka ga yara da suke sa sutura wadda suke mishi da lakabi da suna way low waist ko kuma hands down to mu ba mai da shi ba da wani irin aski da yara ke yi su wani ciko su bar punk ni a wuce ba mai da shi ba ko kuma kaga yaro saurayi su yi dada wallahi ba ma 'ya'yan musulmai ko krista ba ko su yi kitso ko su yi kunne a ba mai da shi ba wuce mun kafa wannan kwamiti kuma kwamiti kuma suna aiki tsakani da Allah in yaro ma ya shiga coci da irin wannan fastoci da 'yan agajin za su kori mutum sai fita in kuma matasan na nan wurin kuma za a kama mutum a mai aski a aski maka a yayyanke su haka ma in kaya ne masu a cire mai kayan nan mu na uke nau'in rayuwar mu ko ina ka fito ko london ka fito ko america ka fito to idan kana so ka zauna ka samu salama da kwanciyar hankali da aminci to ka rikide ka zama ka yi al'adar da muke yi wajen sutura wajen mu'amala wajen auratayya duka kasuwanci kai ma ka koma ka marabce mu marabce ka wannan shine ka'idan mu ka bani tarihi na shekaru 214 sarki ai <laughs> yaya mutane suke a lokacin akwai wasu abubuwa da kuka fahimta da aka koya muku na bambanci da yadda ku kuke a yanzu akwai sosai kamar me sutura ne ko ai zan faɗa miki tun da tun baki ka tambaye ni eh. kin ga a lokacin da iyamu da kakanninmu suke nan lokacin kafin haihuwar mu mm. da zaran Garba ya yi ko kai dan wane ne ko gidan waye ba a yin daka haka za ka in mutum ya makara yin abinci fa wannan kuma shi ne zato al'ada ne na gari kuma kowa ya sani na biyu idan maciji ya sari mutum a ko'ina da an ɗauko ka ka shigo ana shigowa da kai cikin garin wuce kana hangan ganuwa ko kofa shiga gari insha Allah you are healed ka warke ka samu sauki wannan guban ta ta suke ko da wani irin kwarai ko ba a janye ba ko ba a janye ba kin gwada al'ada na nan bayan haka akwai kuma al'ada wadda yanzu haka in aka haɗu za a yi wasanni haka kin san hausa kan yi karin magana sai in aka wani magana cewa wannan magana ruwan kwando ne ba ɗauka ba mm. to mu muna da wannan al'ada da muke yi za ki ga an ɗibi ruwa a kwando kashi dai kwando ne basket ko na roba ko na karaunin nan za a ɗibi ruwa ce kuma yana nan kalau ba zai zuba ba kin ga duk wannan al'adun mu nan mm. dan mun gaje su har yanzu mu addini na nan ga kuma ga kuma al'ada ake kuma al'ada na nan mun aje al'adan nan saboda bacin rana ne dalili sa muka ce bacin rana shine kin ga yanzu akwai rashin tsaro sosai kuwa akwai jarafta na rayuwa to da wannan al'adun nan shine muke kokarin saisaita mu domin su bi tafarki na gari kin ga yanzu akwai irin yanayin sa sutura da yarinya ya mace ba za ta yi ba a zamanin can akwai kunya mm. to amma yanzu boko ya zo an ari wani irin al'ada wadda ba tamu ba yarinya ne ta zo ko mahaifinta na zo ne za ta fita ta ce hai menene ma'anar hai kin ga wannan al'adan da ne a kin ga al'ada ne na zamani na zamani yanzu to amma kin ga da yaro bai isa ba idan ya ji mahaifin shi na zo ne kwar gida yaro zai kewaya ne zai kama kewaye kewaye bai hanyar bayan ya shiga gida yaro bai isa wuce mahaifin shi yana zo ne da takalma a kafa ba amma sai ya tube amma yaro zai zo har gaban uban ya dauki kafa ya harbe da takalmi a kafar da kuma kinga duk wani al'ada ba daidai ba ne kuma an ce bin daga bin Allah so al'adun nan mu ba mu basu ba gaskiya mun koro hira da mai martaba sarkin uke alhaji ahmed abdullahi hassan amma lokaci ya yi mana halinsa saboda haka za mu dakata a nan sai makon gobe za mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni ce madina dauda mu huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayin da ku masu wari aiko mana ta imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu za kuma mu fara ne da ra'ayin Mahmud Salihu kauren namo da jihar Zamfara Najeriya. mai cewa hakika na yi maraba da hukuncin baiwa kananan hukumomi kudadensu kai tsaye daga kasan wata-wata da kotun kolin najeriya ta yanki tabbas hakan babban ci gaba ne a tarihin demokaradiyyar najeriya kasancewar hakan zai baiwa shugabannin kananan hukumomi damar gudanar da ayyukan raya ƙasa da al'ummarsu ke muradi maimakon amfani da kudaden da gwamnoni ke yi yadda suka ga dama. sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaran da isuhu makera madattai da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai masu cewa salamun boa hausa matakin da kotun kolin najeriya ta ɗauka na baiwa ƙananan hukumomin ƙasar damar cin gashin kansu ta hanyar haramtawa gwamnonin ƙasar taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomin da ta yi wallahi ya yi daidai domin ƙananan hukumomi su ne ginshikan samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa kuma da fatan za a saka ido a kan yadda shugabannin ƙananan hukumomin za su kashe kudaden al'umma domin su ma wasu daga cikinsu ba baya ne fa wajen yin almundahana da babakere da kuɗin jama'a. To madalla a gaishe ka masu raro da haka ne muka kashe shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawowa a shirin mu na dare da karfe tara da rabi inda za mu buɗe muku layukan waya ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kan amadadin Aisha Ma'azu taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona nan dudu mawaye wadda ta haɗa shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Carol. Daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake dawon anjima da daddare. Assalamu alaikum.